من الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمة البركة مهلا ساونا مجلسي من البركة وانا مسلاة الجمعة نمسد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا نتكين غني أرغنغو Allah ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alaramoyinmu da 'yan agajinmu da tijawanmu eldar da matasanmu da da su a nan da iyayenmu mata da suke saurari a cikin gida duka muna wajen na sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna hudu ga wata ramadan hijira annabin mu annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1447 da ya yi daidai da yau muna 21 ga watan biyu miladiyar shekara 2026 muna roƙon Allah madaukakin sarki da muka taro nan Allah ka tara mu aljanna Allah mu roƙe ka yadda muka zama kwan Ramadan Allah guda mu cikin shi haka Allah kana rabon arziki Allah ka raba da kuma ka sa namu rabon yana da yawa ya ubangi Allah kana gafarta wa bayin ka Allah ka gafarta muna akwai marasa lafiya da muke sauraron addu'o'insu neman addu'ar su ubangiji Allah ka ba ku lafiya iyayenmu da muka rasa da sauran bayan Allah duka Allah ya gafarta musu mu da muka rage duniya Allah ta muna cikin gamawa lafiya matasanmu Allah ta shigar da su ka ba su ayyukan yi da cijanmu kuma Allah shi musu arzikin gamawa lafiya yan uwa musulmi mai da kwadani karatunmu na jiya ya tsaya so su ali imran ya yi ma kwana aya ta tafi inda bakwai. yau kuma za mu tashi aya ta 98 insha Allah a karamata Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أخوة مسلمين كراتون دي الله يا بياني irin ayoyi دي أجلي a kaba Allah ya yi ishara a kan duk wanda ka san Allah to ya so ɗakin Allah sannan ɗakin Allah wuri ne wanda duk wanda ka san Allah ya ba shi duniya da lahira ya ce kaba Allah yana ba da aljanna in aka ce kaba an kai addu'a Allah yana ba da lahiya Allah yana ba da arziki na aka ce kaba Allah ya aji ayoyi daban-daban a kaba saboda haka musulmi su kwaɗaitu game da wannan bayan haka sai Allah ya fi gaba jan hankalin ahlul kitabi su dawo su bi addinin da Kaaba take a kai su dawo su bi addini su fuskanci Kaaba su yi sallah tunda da ayoyi daban-daban sun bayyana Kaaba ne daki na farko da Allah ya fara ajin musulmi a duniya shine Allah ta'ala ya ce ya qul ya ka faɗa ya rasu ka ce ya kuma abu talib malamai suka ce wannan kira ne na darajar tawa kan a kira ka da sunan an baka littafi kai ba jahili ba ne ya fi waɗanda aka bai wa littafi ya fi ahalin kitabi yahudawa da nasara su ne ahalin kitabi lima tafuru na bi ayatin lahi don mi kuke kafirce ma ayoyin Allah Allah ya saukar da ayoyi ne daban-daban da waɗanda aka ji da kunni da waɗanda ake karantawa cikin littafi da waɗanda aka gani ga sunan zahiri ayoyi ne da Allah kowa ya sani to don mi da kuke kafar cewa ayoyin Allah ya kuwa halittar wallahu shahidun alama ta amalu Allah shaida ne ga ina kuke kuke aikatawa aikin ku ya saba ma addinin aikin ku ya saba wa littafin me yasa kuke wannan aiki kuke kafar cewa Allah da kuma ayoyinsa ya kuwa halittar kaga wannan kira ne mai kyau da Allah ya musu wallahu mutalli'un ala jami'i amalikum Allah mai linka Allah yana kallon ayyukan ya ku ahlul kitab sai Allah madaukakin sarki ce kul ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah eh wallahu shahid Allah shi ne ga abin da kuke aikatawa aikin ku da kai Allah yana gani ya ku aikin ku ya sa'a wa littafin kuma ya sa'a wa abin abin da aka saukar muku sai Allah ya kuma ce kul ya ahlul kitab قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وفي يوم مسلمي الله لا رنغومي ga mutum da bai sani ba sama ga musulun da ya sani ya kiya to su ahalin kayan matsalar sun sani kiyawa na sun fi. kamar muna hukar Allah na su sun sani kiyawa na sun fi, shi yasa magana akan sa ya zahi kwaye da to saboda ka shi yasa Allah Ala yana magana da Allah kitabu to sun sani sun san abin da a shari'a amma ba su yi shi yasa ka ce duk malamin da ya san shari'a ya kiya to ya yi kama da bayan hudu, sun sani sun kiya shine sai Allah ta'ala ya ce kul ya ahli ka fada ka ce ya kuma abu littafi lima tasudduna an sabila dan me kuke kange mutane daga hanyar Allah ku ba ku yi ko ba ku bari wani yayi me yasa kuke karkatar da mutane daga addinin Allah lima tusrifuna an-nasa addinin dinillahi al-haq dan me kuke karkatar mutane daga addinin Allah na gaskiya wa tamna'una man arada al-iman bi kuna hana duk wanda yake imani sai ku hana shi su yahudu dama daga cikin ɗabi'u ba su wa'azi ba sai dai kawai da wanda aka yafa kya a yi ciki shi ya sashi kawai ke kama yahudunci shi sa baka adawa su mutunci ta yi yawa a duniya babu wanda ka adawa da musulmi number one wanda ya kai bai hudu shi sa bai son mutunci ko kaɗan ku dibiyar su kuwa ba. kashin ƙari dangi suke musu ba ku barin kowa saboda musulunci nan ba su a yi shi sanar duk mai yi ne wallahi sun tsaki mataki a kai da sai ba samu sa'a ba Allah ya mana kaya daga yahudanci shi na sai Allah ya ce ne zama ce kanye mutane daga addinin Allah daga hanyar Allah man amana wanda ya imani yana son imani ta hana shi sababuna ha'i wajen kuna neman hanyar Allah zama karkata yadda ku ba ku yi sai ku hana wani wanda zai yi kun zama kadangarun bakin tulu kun ba ku shan ruwa kun ba ku da shan ruwa shi وهم ينهون an wa yulikuna illa يهلكون wa ma yash'urun to duka wannan bayanin ne Allah kai game da kafirai suna hana mutane jimani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko suna yi kanta da ba su yanhauna anhu wa yan'auna anhu suna hana mutane imani da shi kuma su ba su shi na Allah ta'ala ya fita bugu na haɗe wajen kuna neman hanyar da muka tsaka wa an tun shuhada alhali ku shaidu ne kun sani hanyar Allah ta bai shi ne musulunci wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai kasance martani da kuke aikatawa Allah ya yana ganin duk abin da kuke yi shi yasa yi ma'addini zagon ƙasa aikin yahudawa ne suna iya fulan ga addinin musulunci shekara talatin kai har shekara ɗari ma duk waɗanda abubuwa da kafa su ne mana yanzu fulan ne ya jima a aza muku kyamarori ana kallon a izo muku abin nan a social media izo muku kaza sannan aka yi aza muku farkon da addinin ku zai samu matsala na gaba bautar shi addini na Allah Allah ya alƙawali ya da dukkan addini ba su ba duk da mutum ka sanya kawo addini mutum ka zai iya to yahudawa sun yi dabaru iri daban-daban an taɓa cewa najeriya za ta wace 2020 kaza an ka so ta wuce an ka sake sake jefa wani abin nan ba ta ce lokaci da za ta wace wallahi na ji wani malami ce duk waɗanda ya ƙirƙi daga ana yi da kashe-kashen da aka najeriya duk fulani su inda ana addini na kwarai Najeriya ba a wata mutane to ba san shi addini na Allah zai da ka hito yau Allah ya yi ka sani duk inda ka to ka watsa addinin Allah Allah ya yi ka sani shi adda addini kuma shi ne ba shi kariya shi na Allah ta'ala ka taba gana wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance mara sani ga kuke aikatawa wannan kete ne na azaba wa qad jama'a al-yahud wan nasara al-wasfaini yahuda da kiristoci sun haɗawa ta tufofi guda biyu abdalal wal idlal bata da kuma batarwa sun bace kuma sun batar da wasu kama a sharatul ayatul karima ayatul karimatan kamar yadda ayyul lamin suka yi nuni faqad kafara bil kafaru bil islam thumma saddu an-nas an ad-dukhul fi sun kafa ce kuma sun kange mutane daga shiga addinin musulunci shi ka sosin na hali Allah ba da kukin sarki ce allazi na kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban Allah ya ce wasu suka kafin da kuma suka kange mutane da shiga addinin musulunci Allah ya ce za mu loda musu azaba sama zuwar za mu musu kenan azaba su taɓa wasu daban azaba hana mutane shiga addini kuma daban isa wallahi mutum ya hankali ya sani cewa addinin musulunci da aka waye gari kai ba kai kuma ka hana muni wallahi ka samu matsala ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin malamai suka ce sanadiyar sauka wannan aya akwai wasu daga cikin musulmai suna sauran yahudu da shawarorinsu har suna azafin wata hanya mugunya matsayinsu musulmai sai Allah ya musu ya musu faɗa sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani in tuɗi ufari ƙarnin ladina usul kitaba idan kuka yi ɗa'a kuka yi biyayya ga wani bangare daga cikin wanda ka baiwa littafi ya rudduku za ku dawo da ku ba da imanin kun bayan imanin kafin kuna kafin za ku dawo kafirai ma'ana in kana bin shawarar ba yahudi kana ɗaukar magana ta wallahi sai an yi sai an waye gari ya mashi ga kafiri kuma su so riga sun sani addinin su ba addinin kwarai na ba addinin suke a kai ba gaskiya na ba amma kuma addinin suka so su samu abin mabiya suna hafa da ku akan addinin sun san ku an bisa gaskiya kuma in an ka mutu su za ku samu aljanna su sun sani amma matsalar da an ka samu su mutum suna shawar yahudu da harkokinsu Allah ya mala yanzu abin zai baka tsoro yanzu sai ka iske ko karamin yaro kai hadda aski za ka yaro sai da aske wa ya aski bala toli shekaran jiya akwai yaro primary 1 ke ba shi ga primary ba na kai su wurin arziki sai ce a mai bala toli ce yana bala toli ce yawan dan kwallon na aka ce matar wai yaro ainihin arziki irin wannan ce kai aske mai ta yi duka da shi ka kai Allah ya mala kaga ana so a yahudantar da kuma yanzu kai ba sallah in ta kama dumukan da aka wa yara kai uba sai ai ma tango da wando da riga su kuma sai a musu tango da ban wando da ba mm. sai a tawaye yan kanti za a kai musu sai ka ɗauke kayan ka taba ta kai an ce dubu ashirin kuma tango kala da ban wando kala da ba wanda in ba ya ba kayan suna su kudin kayan kai uban da kasa tsakaninka da Allah kai ku haka na aka ba jama'a ya kamata mu wakan mu adalci yahudawa na ka shigan mu suna son hadda al'adunsu mu dauka tun daga aski sa kaya cin abinci mu'amala hadda matanmu masu akai su kuma yahudawa dai da kana ganin mata yanzu suna son sha wasu kasuwa su fice wani da kansu sai ba da gabar yanki kasuwa yi su abin da ya kamata a yi abinci gidan bukukuwa in suka tashi sun kai duka a yi kama da su ta san bai hudu bala'i wallahi malam bai hudu bala'i na zai ma zai hada matar wani za a kamu shekara talatin nan gaba sai nan yana kiyo sai Allah wa daukacin sarki su ya ayyuhal na amalu in tudiu fariqan min alladhina utul kitaba da ba'da kuma kafiri ya ku mu'mina idan kai da'a ga wasu bangare daga cikin ahlul kitabi za ku dawo da ku bayan ina imanin kafirai sai hukuma kafirai irinsu dama Allah ta'ala ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fa waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a Allah madaukakin sarki yake suna burin da za ku kafirta kamar su suka kafirta ku zama daidai sai ku daidai haka suka buri yanzu suka kafirta kuma ku zama irin haka yanzu malam kadi ba gani kwallo za a fara ba. malam in za a kwallo duk musulmi bai tashi sallah sai wanda an dan sauran imani in ana kwallon na an ta fara ko an kira sallah ba su tashi eh sai an kaɗan so ganin shi kai in ya tashi duk duniya ta riga ta bashi an ce akwai wani ana cikin kwallo kawai da sai ji kai shi bai tashi sallah ya yi arwallah ya fiya kamar kabarta sai aka ce fanalist fanalist ya zago ya ce wala ya ya sallar sun da gama bai sallar mai sai ya fiye yaga za a buga fanalist yanzu cikin gidajen kwallo aka masallatai to ina hukuncin ina hukuncin sallah masallacin da aka gina kwallo eh a karma kallahu eh ni aka tambaya ni ku za ta biyu waɗa muna <laughs> ana ta ana kuma ta kubuce ina kai na sallah eh <laughs> gasan amma abinda zai baka shawa akwai wasu 'yan kwallon su suna buga kwallon ta duniya ko ta ko ina suna buga amma ilokacin sallah tana gan sun kuma gina suna sallah hmm. kaga su abin ya shiga kan suke to kai kai da dan kallo a matsalar ba ta ma kai ba saboda ka wallahi jama'a biyayya hudu na tara bala'i da zai halaka zai zai bata ba addinin Allah kai ma tsari da su sai an zo muna hanci wallahi malam da ofisoshinmu da ina da ina don ana so a ce a araba raba addini al-imaniyya a ad daula an raba addini da gwamnati in ka shiga ofis babu addini kawai sai ka dawo ka zan musulmi samu ga ayi mugwa kai musulmi abin da aka so duk inda ka sa addinin sa duk inda kake kuma su an shar'anta musu in sa hake duk inda ka sai kawa addinin ka aiki in kai police ne kawa addinin ka aiki in ma'aikatan kamfani ne kawa addinin ka aiki kai ko sai da mai hake hetur kana sa kana sa wa abin da meka sai kawa addinin ka aiki su ɗabi'a su ke amma kai musulmi a a hana ka ubangiji Allah ya kare sai Allah ku daga cikin sarki ce wa kaifa tashkuruna wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kai fatakfurun ta yaya kuke kafirci wa an tumtutula alaikum ayatun lahi alhali ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma cikin ga manzo ne tare da ku ya za ku yi kafirci kafircin shine barin manzo Allah kuma wurin yahudu ka tsuguna ko ka umarnin yahudu ka ba umarnin manzo Allah soyayya kada yahudawa ka bar manzo Allah wannan kafirci to ta yaya za ku su alhali ana karanta muku ayoyin Allah ko yushi wallahi jama'a daga cikin hikimar karatun Qur'ani cikin Ramadan a ƙara mutum imani me yasa sahabbai suka yi imani saboda ana sauka musu ayoyi da zahirin akwai sahabin da ya rantsi da Allah in hina wajen manzo Allah ana saukar da ayoyi yana jin Qur'ani sai ji imani ya kuma 100% amma in ya bar wurin manzo Allah ya koma gida yayi wasa da yara yayi wasa da iyali sai jiki bai ne ya kafa sai da yara ku amma in ya dawo wajen manzo Allah sai jiki bai ne ya kafa hakina ganin wannan ayya ba munafiki na ba ya faɗa masa yadda abu sai da abu kai shi ma yana jin hakan in hina wuri annabi sai imani ne ya cika full amma wallahi in ya bar wurin manzo Allah kuma ya tsaye shiga harakoki na duniya sai ji imani ya yi ƙasa suka sai suka manzo Allah tambaya sai manzo Allah ya ce ai dama da za ku dawwama kamar yadda kuke a wuri na imanin kuna nan cike da mala'iku sun dinga ba ku hannu kuna masafa da ce sai dai walakin kan fasa'a sai dai ana caji imani lokaci lokaci shaɗin imani kana zuwa kana saurarawa mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce sai ka ji imanin kana karuwa awalam yakfihim anna anzalna alai alayka alkitaba yutla alayhi shin bi isesu ba an saukan ma da qur'ani ana karanta musu ai ya isesu. su duk musulmi karshe ne a karanta ne qur'ani ayi bayani sai imanin kai kawo wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zartum imana idan ana karanta musu ayoyi sai kara musu imani sai Allah ya ce wa ala rabbihim tawakkalu shine Allah madaukakin sarki yaya za ku yin kafir alhali ana karanta ayoyin Allah gare ku kuma cikin ku ga manzon Allah tare da manzon tare da ku sai Allah ya ce wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da Allah duk wanda ya rike Allah gam to faqad hudiya ila siratal mustaqim hakika an shiri zuwa da kawai farka sabarki bada dace rike Allah malan da abu mamaki in ka rike Allah abubuwan waje za ka ta ganin su amma da ka saki Allah zuwa abin na kama aikin banza abin da ka walshe mu yanzu wurin faɗa abinci wani gane ke sai ke duniya ga jama'a ba ta yi sai an yi kwana da rai ke duniya ba ta yi sai da kwana a ga matsala ke abin da aka yi da kwana ka saki Allah kama wani abu wallahi shi ya kwana da aka magana babu wani abu da jama'a in mutum ya saki Allah zuwa zai kama duk wanda kama ka kama banza ne yanzu wata mata ta kishiya ta kawo mutu ruwa har da wuya haka ɗalibai su ba mu labari suka ce wallahi ta kafa wa zafi da kishiyar a duk yi ta tattaho sai ta faɗa mata ta cikin wani cikin wani za mu ɗauke muke mataki wallahi kwanan ga tana barin gidanka ta in uwanta bari ta ce wallahi tana barin gidanka kuma ke bari ɗaya ke gaba za a yi matan ta shiga boka ya ta an wani turare wallahi da ta yi ko sati ba ya wallahi ta bar gidan ta bar gidan biljiyar suke ta yi kure to shi ne suka tambaya waiwa ki? ita ba in ta yi ba amma abu ke ta yi mata an gori ke yi zawa a eh kowa ya lahi su duk suna da lahi ai kai ka ce ko alama ba hanyar kasa ba kaulan wahidar ta ce kai ba ka yadda ba kuma ba da uzuninka ba kuma wallahi ba aiki sannan duk abokin da ka zuwa da hulɗa ka hulɗa da bokaye ba abokin ka na ba tare da shi ubangiji Allah ya kare shine Allah ta'ala ya ce wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim hmm. duk wanda ya riko da Allah ya eh, ita kuma ai tamassaka bi dini min haq alladhi bayyanahu bi ayati ala lisan rasulihi faqad ihtada ila aqwam tariqin wa hadha tariq al-musa ila jannatin na'im wannan hanya wanda wanda ita za ta kai zuwa ga aljanna ta ni'ima Allah ta samu da hmm. wasu Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله مدوكتين الكيس يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيمان اتقوا الله وذكروا الله حق تقاته حقيقة من الله أي اتقوا الله حق تقوى حق تقواه قال ابن مسعود أن يطاع فلا tsoron Allah haƙiƙar tsoron Allah shine ne taimaka Allah ɗan a kada ka fa'a masa wa an yi zukar falayinsa ka dinga ambaton Allah kada ka manti da Allah kada ka manti yanzu, zaha Allah ya zuba kinka in ka shiga wani yanayi ma ba ko suna Allah sai ka suna wani abu daban wa an yi zukara falayinsa a wa Allah godiya kada a ne butul ya ce wannan shi ne jin tsoron Allah akwai daga cikin malamai su ganin wanda aya da aka saukar da sahabbai sun shiga matsala don haƙiƙanin jin tsoron Allah ɗari bisa ɗari aka maka ka ji tsoron Allah ɗari bisa ɗari sai zan abin ya yi tsanani ga sahabbai to yaya za ka iya jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah to aka ce ba samu sabbi sai da Allah ya saukar da ma faɗa fattaqullaha masada'atu fattaqullaha masada'atun wasma'u wa ati'u wa قتل أنفسكم الله مدوك سنسر جيل في الصورة الله قرقود إيكم فاتقوا الله ما استطعتم في الصورة الله قرقود إيكم قرقودوا yadda haka iyawa bai kaga sallar wani ba zama ɗaya da sallar wani azumin wani bai zama ɗaya da azumin wani ayyukan da wani zai iya yi wani wallahi zai iya yi kenan kowa ya gurgudu abinda Allah ya hoye ayyukan Allah sai gurgudu da ka iyawa yanzu in daga yayi wannan ayin fila ɗari dare guda wani wala ko goma bai yi wani ayin an kai sa a yi tashi an sa raka a biyu addu'a sai kwanci kowa daidai gurgudun tsoron Allah ne to saboda ka abinda aka so ka tsoron Allah gurgudu Allah ka ba mu yi gurgudun tsoron wasu malamai suka ce a'a ita wannan aya tana na akan hakikanin ittaqullah haqqa tana na akan hakikanin illa dai kawai abinda aka so shine mutum ya zan ya dinga abarta Allah kada ya manci da Allah koyo shi sannan ka dinga godiya ga Allah koyo shi kada ka ɗauka Allah mai ma koyi ba wasu mutane gan sai kama Allah bai masu koyi ba saboda ba su koyi ba wallahi wani ganin shi kai Allah bai mai koyi ba wani ma ganin kama Allah ya manci da shi mana Allah ya manci da kai ba kai kanka akwai wata baiwa da Allah ya maka wata ni'ima da Allah ya maka wanda bi wani ita ba kenan mutum ya gode ma Allah kada ya kafirce ma Allah kada wa Allah mutum وإن تعدوا نعمة الله la تحسوها Allah ba kin sarki ce in za ku za ku inda kidaya ni'imomin Allah ba za ku kai kashin su ba su dai kiyaye su duka idan za a fara cewa daya biyu uku Allah ya ma ni'ima kaza daya yayi ba ni'ima kaza biyu yayi ma ba ka ita karshen su in ake ana kidaya ni'imar da Allah ya maka ba ka karshen su Allah mun gode maka akan abin da kai muna sai Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi komi rusu komi wahala komi ciyo komi talauci kada ka yadda ka mutu kana musulmi tamassaku bil islam ku yi riko da addinin musulunci wa abdu alaihi bin nawadi ku cije musulunci gab da manyan haƙoyinku hatta yi zuhu kuma ke mutuwa ta iso wa an tub ala tilkal hala kuna akan wannan hali fata mutu na al-islam ku mutu akan musulunci wal maqsudu al-amru bil iqamati al-islam amma abinda an maqsud shine mutum an yi umarni mutum ya tsaya akan musulunci malan ka san akwai duniya tana da bebe wata rana bebe ka kai nan wata rana ka yi siyasa wata rana kai yi kasuwanci wata rana ka shiga wata haraka daban to duk inda ka shiga dai ka rike da kalmar la ilaha illallah duk abin zai kawo matsala kuma sha haka da shi shi yasa aka kawo ma'auni an ka a mutum wanda zai iya gane wanga abu ya sa a kalmar shahada to ka dinga yi kana azawa ga wannan ma'auni duk abin da aka kawo maka iske wanga abu ya karo da kalmar shahada to la shi da yana wakilin rayuwarka na dab da ƙarewa in ka ce bari mu ce maɗanyi saki layi mu dawo to in ka fikilayi layi baka dawo baka ka an samu matsala wallahi ma haɗari ya afi ga abu kun ga in guri ba za ku gama farawar tauri sai mu ya sai ci magani ya to a kiɗa mai gangun ma tambura ya yi kuwa ya ɗauka ƙarfe ya sai ga jiki ne akwai dan uwa da yayi aure ba sai inda sai an ka bashi magani ba sai dauko reza inda an kai shin sa'a dai da kaina ya yanka bai yanka ga <laughs> ba da kuki da yanka Allah ya ni dai ko da sai na gane da filasta ga kai kuma ran na fiya an gulo wani wai labarin ga da an ba mu wai kai na aiki wala amma ni na abin da ya faru kai to mi kai ke so malam wallahi dai kaddaro dai na ka ga duk irin irin waɗanda abubuwa mutum ya kamata ya zanka ka tsantsan da su abubuwa na waɗanda suke wata rana ana samun ana matsala gare su to shi musulunci sun aka yi a rike shi gam kada ka yadda mala'ikan mutuwa sallama ma sai kana da musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun saboda manzon Allah ya hadisi cewa babu mai shiga mun addini aljanna sai musu sai musu babu rayuwar da ka shiga sai wanda an musulma Allah ya yi alƙawali in dai ba kai musulmi wala ba ka shiga aljanna kaga matsala ke to wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu kuna musulmi aljanna ku ta aure saboda ana shiga yanayi na talauci wata rana a shiga yanayi na rashin lahiya bidibidin magungunan. to duk waɗanda abubuwa kada radin su ya ja ka ya za ka kauce mu hanya a sa ka ce ka yi yanka ko a ce ka kawo tsaruka ko a ce a ai maganinka ga wanda za a yi sai an gama da jinin zakara ko an yi ka zafin na ajida ba ka magani ka ga duk waɗanda ba su da kyau A akwai wani boka da an kai mata suna zuwa wuri ne sai ya ce miki maganinki na can gida ga kashe hilon ki sai ka ɗauka kuma kina zuwa da yanzu ki iske karkashin hilon ki da na an fara miki garin magani kuma ke rihe ɗaki ɗaki rihe amma in ki dawo ki bude sai ki iske maganin ki hajji karkashin hilo sai ke biya daga sama jama'a akwai matsala ko ba ku to wa kawo shi eh amma hada su mutane sai ya tare irin waɗannan mutane kuma har yanzu suna harkokinsu saboda wallahi mutum ya yi hantara wallahi ma daga an san magani mutum na yi halaka me yasa annabi lut annabi lut annabi ayyub alaihi salatu wassalam mata shida an amsa magani wurin shedan ta dawo yana mata magani yana mata sani mai bayanin cewa ai ga ga shi ga na an kuma ka magani amma ga wanda za a yi sai ce masa shedan na ya baki magani wannan magani ba magani ba duk maganin da ka jara sai a cuɗanya da jinin wani abu matsala ce hata irin wanda da aka yi in yaro an kai mai aski ran suna ne a samu jinin yanka a sha mai ga maɗiga ko a sha mai ga sai duk ba mutunci ba ne wallahi mal ana na ana Wani da Allah ya kare saboda jama'a mutum ya rike mutunci ne wallahi shi an data ne in baka sai da komi lahira ba in dai mutunci kana alhamdulillah baka ka da matsala Allah ka ba mu iko rikewa shi ko mutunci wallahi sai ayi hankali ka nan ka ce yi kaza bari kaza yi kaza bari kaza to kai ta hankuri ya Allah ya gwada ma ka mutu kana musulmi ka huta ke da ka mutu kana musulmi wallahi malam ka mutu sai ka shiga aljanna gobe sai Allah madaukakin sarki وعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا وعودي كما الله يا مدنا أدنك لي كذا كما تكون مسلمي sai Allah ya bayanin to ga wanda za ku yi ku yi ku yi maintain da musulunci wa atasimu bi hablillahi Jami'a ku yi riko da igiya Allah baki daya wala tafaru kada ku rarraba ay tamassaku bi dinillahi wa kitabihi jami'an ku yi riko da addinin Allah da littafin sa baki daya ku rike gam littafin Allah addinin Allah ai da ma littafin Allah addinin Allah ne kuma daga littafin Allah bayanin addina yake kenan in ka rike addini da kuma littafin kai karatu ka gane yaya aka rike littafin bai da kyau kana addini ba karatu shi addini Allah da karatu a hada ne kuma shi karatun addini malam bai da iyaka haka mutu wala ba sai ka sai duk malaman addini babu wanda ka cewa ya kure kule ya kure ka ya kai karshen addini wallahi malam babu sai dai mutum ya abin da ya sani ya bar ma sauran malamai saura ko wani malami ya iya wayi ne ya sai ya bar duniya ya bar ilimi kasa wallahi malam kuma ilimin addini da shi haka su keke da karatuka iri daban-daban shi yasa yake so nan tamassaku bi dinillahi wa kitabihi jami'a ku riko da addinin Allah da littafin Allah baki daya wala ta tafarraqu anhu kada ku rabu daga addinin wala takhtalifu fi ad kada ku saba cikin addini kamar salafa man qabla kamar kamar da wanda an ku suka saba min al-yahudi wa nasara yahudi da kristoci sun saki addini sun kama na abu daban don kaga yahudawa an sauka musu littafin al taura cikinta akwai bayani addini complete amma matsalar da an ka samu son duniya da son girma ya sa sun saki littafin sun kama wani abu da ba sai zuka ce wai ko zai ga allah ne kaga tun daga nan an wa allah kishiya ko da an ce dan allah to an samu matsala allah bai yarda nasara suka ce annabi isa dan allah ne kaga sun saki addini to shi yasa Allah ya ku musulmi wallahi ku riki Allah wahdahu ni la sharika lahu ku ta karatu kuna ƙara gane addinin amma manzo Allah ya faɗi yace shi wa addinin musulunci zaka ga an samu ƙungiyoyi suke daban-daban wagal al'umma sai ta fa kashi 73 ƙungiyoyi daban-daban kuma cikin addini kuma kowa yana da'awar la ilaha illallah amma sai dai an ka iski aka bi diddigi sai a gane cewa wallahi ƙarya na yake bai zan la ilaha illallah da lokacin da annabi yi wannan magana ya ce al'umma ta za ta kasu kashi daban-daban ƙungiya ƙungiya ƙungiya ƙungiya har saba'in da ya ce kulluhun finna dukkaninsu ‘yan wuta ne illa wahida sai guda kawai sabu suka to ita wannan guda gusta ya ta sai ce ma ana alaihi yau wa ashabi su ne waɗanda suke a kai na addini a yau ran da annabi ka magana da sabai ne wanda ya rike addinin da sabai suka rike da manzo Allah shi a duka haya ta kware amma kowa ta so tashi aqida daban kowa ta so ta so aqida daban ko waɗanne inda za ka yi tarihin su ya gano cewa inda suka kama sun kawo mugoyi haya sun saki addini amma kuma suna kilemin sun musulmai ne kulle zubin rimala da yin fari'u sai Allah ya ce wata kungiya da abinda da adiyo suke alfahari don suke su a daidai da ba riba ta gari mutum na zai suwe ce maka Allah ya sauko ya shiga cikin komi komi ya zama Allah in kan matsa sai ce har da kai magana kai Allah ne wallahi ma haka zai gaya maka sai ce akwai gidan kama Allah ne jakin gidan kama Allah ne wata da tawa ko shi tsayi ne akan haka wai Allah ya sauko ya shiga cikin komi komi ya zama Allah haka ba aƙida ƙwareta yanzu zai mutum ya tuhina zagin sahabba a dalilin ya zagi na Aisha radiyallahu anha ya zagi na Abubakar ya zagi na Umar ce sun yi cin amana sun yi zalunci shi ko ni ka san kuma a jima ka ya toye sallah za ka iske a aqidu ga sunan barkatai to yanzu ma an cimma wasu yan tie up da an to sallah liman ya ce a gyara sahu ya ta gyara sahu kun gyara kun gyara kun yi imani mun yi imani to salamu alaikum babu rukuki babu sujada an sallame shi ke eh ta yi aski ya zo da kaso a shiko sai ce muku duk falukan suna da hannu ne lahira Allah bai tambaya annabi Muhammadu al'umma ga tsayin shi za a tambaya duk falukan mutane shi suna gare shi ya ce wani gari ya ce duk ya ɗauke muku azumi gaba ɗaya irin ramadan irin haka yake duk ya ɗauki awo wallahi malam mutum ya lalabi addini na kwarai ya riki hanya ta kwarai wanda shi na tsirarka kawa tun daga mutuwarka da kwancinka kabari da tashinka da zuwa gaban Allah ka tsaya wallahi malam addinin gana in kayan na ƙwarai wala shi su yadda duk wata wasa wallahi malam ka bar ka ce ka dibi addini da annabawa ka bi ka ce kai addinin kawai sai Allah madaukakin sarki ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum tuna ni'imar da Allah ya muku uzkuru in'amahu alaikum ya ma'ashar al-arabi ku tuna ni'imomin da Allah ya muku ya ku taron larabawa iz kuntum a'da'an yanzu yayin da kuke makiya juna kuna adawa da junan ku baka adawa fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan hina kuntum qabla al-islam a'da'an a'da'an yayin da kuka kasance gabanin zuwa musulunci kuna makiya juna alidda kuna masu bakin adawa tsakanin fa Allah fa baina qulubikum bil islam sai Allah ya haɗa kazuka ta musu hayyan musulunci wa jama'akum al-iman sai Allah ya tara ku akan iman wanda aka magana nan malamai sun ce ana magana akan autu da khazaraj wasu kabilu na guda biyu ga cikin garin Madina sun yi shekara 120 suna wada wani bi cikin kasuwa dai za a tadda hayaniya sai ga an kashe mutum sama da ɗari gawa kwanci duk wanda ya an ce an bigi ɗan uwa ne makami ɗaya ka ɗuwa sai a ba babba yaki ko da manzan Allah ya isko su madina ba su shiga da junansu amma zuwa manzan Allah sai ya sa musulunci ya haɗa sai an habbana maka cewa ɗan uwanka na addini ya fi ɗan uwanka na jini mahimmanci gare ka saboda ita ‘yan uwa ta da addini ba ta kacewa tun daga duniya har lahira ta cewa amma yan uwan ta kafin suna da karewa a duniya Ɗan uwan ka ko rabo addini shi ke na rabo shi da Allah maɗaukacin sarki ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya mu yayin da kuna makiya junan shekara ɗari da shiga ana faɗa sai gashi maza Allah ya tuho ya haɗa su musulunci ya tuho ya haɗa su shi yasa jama'a duk abinda musulunci bai magani ne ba babu abin da kama da duniya duk wani fada da za a yi duniya in dai musulunci an ka sa wallahi ma da bai rabuwa saboda in ka diba kowane manuwa sai daban yanzu ya kalli isra'ila ka yi da falastinawa duk da kai an ta wuta tsakaninsu bane sun ka gani wallahi amma wallahi ba su bar yakin ba amma yau inda za a ce isra'ila su musulunta wallahi da zuwa yaki ya ƙari ana kuma wani yaki ba a yi to musulunci na afa su malam duk in ka iske gima tsakanin musulmi da musulmi in ba musulunci ka saka hada to ba ku bari to sau daga ka shi yasa aka son musulunci ya zanga baga musulunci shi in kana kallon musuluncinka to komi kana iya bari saboda musuluncinka duk wata suna tana iya mutuwa sanadiyar musulunci komi girman ta to shine Allah maɗaukacin sarki ya ce fa bai na ƙulube fa asbahatum bi yi ikwana kuka waye gari da ni'ima Allah kuna ƴan uwan juna Allah ta'ala ce wa kuntum ala shafa hufratin minan Nari. kun kasance da kuna gaban wuta kuna gaban ramin wuta shafafu furatin minan nari kuna gaɓar tura ka ɗan ku daje kuwa a cikin wutar saboda yaƙin da kuka yi a lokacin jahiliya ba yaƙin ku saboda Allah ba kowa na yaƙi saboda an taɓa nashi da masu larabawa daga cikin aƙidar su ba su yadda a taɓa nasu ba su basurawa ba la a kawun na akahun hina yadda buhun finna ibati alama ƙala burhana balarabin jahiliya da zaran kakkira da kacce taho an taɓa ne wallahi gidan ɗaya kuma da kuma kami bai tambaya wa adalehi bai tambayar wa da gaskiya wa bai da gaskiya zuwa ɗaya kai ɗauko makami ya to faɗa zai zai kama ɗan uwa ne to shi na duk wanda ka gaina ɗayan wannan shi ko ya shiga jahiliya akwai mutanen da an jarabe su inda aka taɓa na ko shi abin da gaskiya la kuma kama mu abin da musulunci ka so in ɗan uwanka bai da gaskiya ba shi rashin gaskiya kaka an kai ne kwazo sai ka bincika amma su larabawa suka ina ba su tambaya la yanzu Allah akahum hina yardubu ba su tambayar dan uwansu lokacin da ya kira su ya zabar da su ku ɗauka kaji ku taho ba su tambaya kai hujja min faru ni mi yaya an kai bai tambaya kawai ɗauka kaji irin kama dan wada ala jahiliya ke shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce fa an kaza kun min ha sai Allah ya tsamo ku daga ramin wuta ka ɗan ku haɗa cikin wuta sai Allah ya tsamo ku fa an kaza kun min ha sai Allah ya tsamo ku daga wutar Allah kai muna kariya daga wuta sai Allah madaukakin sarki ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahdun domin ku zama shigayyu don ku shiga likai ta hata dubiha don ku shige zuwa da ayoyin nan ila sa'aratin dare zuwa da samun sa a gida biyu biyu da kuma gidan lahira Allah ka shigar da mu idan jama'a musulunci shi ka shigar da mutum duk wanda ya gara addini yayi sa'a duk abin da Allah ya baka in bai shigar da kai wallahi ba ba komai ba wasu mutane an ba su duniya ba su gane addini ba sai su tsada da addini su tsada da malamai su ta garin lahin malamai su ta garin lahin wai dan bi da ma'ana ana damun su ubangiji Allah ka shigar da mu kuma sai Allah wanda ku sarki wa zakum kuntum أولئك هم المفلحون الله ما دوك سركي يتي ولتكن منكم أمة أساموسوا كنجيا دقا تكنكم me aikin su ya da'una ilal suna kira zuwa ga alkhairi wannan umurni ne Allah madaukakin sarki ya ba su shi yasa malamin zuwa biya umma da Hausa saboda ummatul larabci ne in ka ce jama'a shi ma jama'a larabci ne to ya za a fasara umma ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود saboda ka ita umma a nan malamin su ce kungiya aka ne ba a jama'a saboda jama'a larabci ne <laughs> zalika yawan majmu'un nahun nas wa zalika yawan mashhud alqiyama ke to saboda haka ƴan uwa musulmi Allah na umarni a samu wasu ƙungiya ko a samu wasu mutane ko a samu wasu al'umma ko wasu jama'a aikin su ya da'una alkhair suna kira zuwa da alheri suna waya da kan mutane yanzu abin zai baka mamaki wasu mata sun ce wani gari wurin wa'azi sai sun ka iski garin duk wanda ya mutu mace kai ne wanka ko namiji ko mace duk da girma ne mace kai mai wanka kuma gudata. kuma ko ta hiyar ta yi sai ta dawo za a yi mai wanka za a jira sai ta dawo jama'a akwai matsala ko babu sannan akwai wasu masu masu ta yi su ba wa'adi suka taimaka suka iske shi ko duk wanda ya mutu namiji na kai mai wanka ko mace ko namiji a ka'idar musulunci ko namiji bai kusantar gawan mace in ba mata ta ba ko muharrama sai ya aranta mata amma mutum bai taɓa gawa mai to amma namiji na kai musu wanka duk wanda ya fi wannan da shi kai mai wanka ba an samu matsala ko ba samu sannan akwai wani dare shi ko da masu wa'azin wazuwa da suka zuka iske mata ka ba da sallah mata allima sun kaci a kaka an kai ka sai aka ce ba mata shi allima ran da Allah ya mai rasuwa ya da so a cikin yare ba ga wanda ya kamata ya cikin uba ba saboda ka sai aka yi fita sai aka aka fuliban ta ga dawa manta ya yi mutunci mace ba ta limanci sai aka shirya ta sai aka samu wasu yara guda biyu aka ba su aka ce da su ana koya musu kira don su dawo su don ka shi yasa jama'a in kaga an yi kungiya masu wa'azi wallahi malam alheri don in ba a wa'azi al'umma mutuwa ta shi yasa Allah na kishin masu wa'azi shi yasa ya damka alhakin wannan ga annabawa duk annabawa masu wa'azi na sannan sai Allah ya ba su ɗan adalin da asarar mazan Allah ya ce babu wani ba annai fati akwai hawariyawa tare su Suwa hawa ya ce jama'a ne masu ƴan gane kashe ni ne dubba annabi da Allah ya kusa da wa'anda ya agaji na da shi sa annabi isa da abin yayi zahi ya kai kawo sai ce man amfani ila Allah falamma anasa isa minhum al kufra qala man ansari ila Allah qala hawariyun qala hawariyun nahnu ansaru Allah وشهد بأنها مسلمون الله تعالى يدي فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني أن الذي إيسى كافر daga gare su ya gane ba su musulunta waɗannan mutane ƙala ta yake man amfani ilallawa bai taimake ni wurin isar da sako Allah ƙala hawariyun sai waɗannan hawariya suka ce mu ne ma taimaka ba addinin Allah tare da shi an ce waɗannan matasan aikin wanki da hura su matasa ne aikin su warki da guga suka zama yan agaji annabi isa wurin isar da sakon Allah shi yasa addinin Allah da kan bai isar da shi mutum guda bai da sai an kama za ka iske wani wuri talakawa da kamawa a sai addinin Allah ya isa ko wani hukuma masu kuɗi wani kuma sarakuna shi yasa annaba suka wahala wani isar da sakon Allah saboda kayan samun kawo sai a samu talakawa na kawo ɗauka jama'a wallahi addinin ga da kan gani sai an kama shiga cikin jama'a masu irin sako Allah wane wane wane taimako za ka ba su shi ne Allah ta'ala ya ce ya da'una ilal khairi wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da alkhairi suna hanyar daga mugun abu sai Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun wa'annan su ne masu babban rabu su ne karabban masu wa'azi su buɗe bakin su yi magana a bai shi yasa aka ce Allah an ci wanda haganin banda bai iya magana لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله ما دوك سنفر كيسي الله أنتي wani so kafa daga cikin bani isra'ila bisa ga harshe annabi dawo da kuma annabi isa dan mare rili a kan wasu kuda suna sabo kuma suna ta'addanci a ƙarshe ce kanu laye ya sana hauna an isa Allah sun kasance ba su hani daga mugun abin su ga ana aikatawa Allah ya ci da suna aikatawa na rashin magana akwai wasu jama'a suna sabon Allah sai zan malamin su sai ya koma daji bai dawa sai bayan sallar isha'i lokacin da Allah faɗa cikin sarki ya niyyar halakar da mutanen sa da mala'iku sun gudu suka ce malamin nan daji gona ta yi ta ce Allah cikin su akwai malam wani sai ce a fara da shi shi abbe sai musu magana su bari ba ai ya shiga cikin su ya ce su bari sai a samu sauki to amma an kai ka ko gidanka banna kai ka ba ta dinga yaduwa ka ba a shiru magana a banna ba a sun ta yawa in ta yawa bar ganin wallahi ma na taimaka za su tare ka ubangiji Allah ya kare kuma da yake lokaci ya riga ya kuma na ya kamata mu dakata inda muka yi fuskar cikin karatu mu Allah ka yahe mu na muka yi daidai kuma Allah kuma wanda karanta ya sami aiki da abin da muka ji muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan zama da muke yi Allah ka biya dukkanin bukatun Allah wannan Ramadan da muke ciki alherin da kake Allah ka ba mu bayan Allah yan uwanmu da cikin ƙauyuka suna samun attack na waɗannan ƴan ta'adda ubangiji Allah Allah kai Allah kai musu kariya Allah ka musu dauki ya ubangiji wallahi kafa tana cikin yanayi na haraka rashin tsaro ubangiji Allah ya kare ana ganin hanyoyi suna tarewa suna anshe dukiyo suna kashe mutane sai ga gari su banka ma gari A wannan mutanen Allah ka san halin da muke ciki Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su za ba Allah ga madama sai shi na addu'a insha Allah أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله وأن يتبع خيري. فآمين آه، يا الله. وفي ميزان من اعترافه لنا اليوم. آمين يا الله. هنا نتبع بداية وأنا نتبع في سيوة على باب سمانة بركة إن شاء الله. الحمد لله. ليه كنت مولدة ينا أزمي ينا 40 بيت. ko su da da ake yi in jin ba ta ta ba kusan jama'a annabi ya ce ya so dama ake kawo mai azumi bai da komi ga azumi ne illa yunwa da kishirwa Ba abin da ke iya kawo haka sai yin sabon Allah da azumi ga baki wanda ka kawo azumi ba haka girma na yi ba a ce mutum na azumi na tata shan sa daga cikin irin da imamu zahabi ya kawo cikin littafinsa na alkaba'ir alkimar na ciki tata manyan laifuka manya-manya akwai tata to saboda ka shi yasa idan mutum na azumi na tata ba a ce ba babu azumi ne amma dai tsakani da Allah ya illanta azumi ne ya illanta shi mugu mugu saboda ka roƙo Allah da ya zaka wanda ya kamata ai mai Allah ya shigar da shi kuma wallahi mata suna sun yi zurfi cikin lalura akwai kwanakin baya ma da aka ce yaren unguwanmu sun shiga cikin tata kwarai da gaske har suna ɗaukar kuɗin uwayen su ma ba su sani ba su shiga ciki wani in ya sai ya ski wani kuma sai ya kwaɗi saboda ka bai da kyau a samu musulmi na tata ubangiji Allah ya kare mu wannan ya illanta azumin mutum amma ba azumi bai kare ba kai da Allah amma da ya ma azumi illa kware da gaske Allah ya samu dace Allah ya samu gani